a muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu yau lahadi uku ga watan ramadan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1441 muna cikin wannan wata mai alhurma wata mai albarka wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci muminai da azumtan wannan wata Allah subhanahu ta'ala muna godiya gare shi da ya bamu ikon damar yin wannan azumi muna fatan Allah ya karba mana bala'i rayuwa da ake ciki a wannan hali a sansanin duniya gaba daya da yanayin mu muke ciki na jarrabawa muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya dauke mana Allah kuma ya kawo mana karshen wannan lamari Allah ya kare mu kariya sai kara mana lafiya marasa lafiya kuma Allah ya ba su lafiya waɗanda aka ce sun kamu da wannan cututtuka Allah ya ba su lafiya a mu kuma Allah ya mana kariya inna Allah ala kulli shay'in qadir lura da yanayi da muke na rayuwa da kuma lura da yadda al'umma ake a yau muna da bukatan komawa da waiwaye zuwa ga wasu daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala domin ganin tabbatar da tauhidi ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ikatar Allah cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da asma'ihi wa sifatihi ana Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai ya halicci abubuwa kuma sai jujjuya al'amura babu wanda ke taimakon sa a wannan sannan Allah kadai shine ya cancanta abauta masa ba tare da hada shi da kowa ba tauhidul uluhiyya ana Allah kaɗai shi ke da sunaye kyawawa da kuma sifofi na cika da tumbatsa ne al'asma wa sifat waɗannan abubuwa ne waɗanda suka zama wajibi musulmai wajibi mutane gaba ɗaya tabbatar da su ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana wannan shine tauhidi kuma shine aqida gani yadda yanayi yake sa mutane su manta da sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala mafi yawanmu a zamaninmu na yau muna cikin rauni a ɓangaren imani sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu rahama suke tsaitsayin daka akan wato aƙida da tauhidi da kuma imani cikakke tsakaninsu da ubangiji abubuwa da yawa sun samu samu raunin imani dama al'amari ne wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mu'jizarsa abubuwan da ya bayyana yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama raunin imani da zai bayyana tsakanin mutane sannan kuma da yadda duniya za ta zama ita ce ake fifita wajen so sama da abubuwan da zama wajibi a lura da su na harkar lahira da ibada da haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala wani sa'i rashin sanin Allah subhanahu wa ta'ala da rashin sanin haƙoƙinsa kan sa mutum ya faɗa cikin wato sakaci da Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah bai gushe yana ba wa mutane dalili na cewa shi kaɗi ya cancanta abautawa ba sai da ba wa mutane dalili da dukkan rayuwarsu hatta gaban yatsunsu sai da Allah ya kafa hujja da shi da dalili wanda yake tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah subhanahu wata'ala cikin halittar ɗan adam Allah ya tabbatar da dalili da hujja cewa babu an bauta daga gaskiya Allah shi yasa babu wani abu a doron ƙasa da za ka kalla face ya ƙara tabbatar maka cewa e eh, lalle Allah shi ne Allah kamar yadda ake cewa wa fi kulli shay'in lahu ta tadullu ala annahu wahidun cikin komai akwai dalili da alama da hujja da suke tabbatar da cewa lallai Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake kuma babu abokin tarayya gare shi lura da wannan muka sake matsawa gaba a cikin suratul an'am a wannan darasi da ake gabatarwa muka je ga wasu ayoyi har yanzu da na suratul an'am din kuma ga yadda Allah yake buga misalai na aikakarsa cikin rububiyarsa don ya ja mu zuwa ga uluhiyya ma'ana cikin halittarsa da jujjuya al'amura da abubuwan da Allah yake gudanarwa na halittar abubuwan da ya ga dama ba tare da wani ya taimake shi ba kuma ba tare da tunanin wani ma ya isa ya sa hannu cikin wannan tsarin ba in man da Allah ba wanda ya sai Allah ke bayyana cikin alkur'ani karara wasu abubuwa na hujjoji wanda ke nuna mana cewa lallai babu an bauta da gaskiya sai Allah saboda a yanzu a fahimtar mu muna da ƙarancin sanin Allah subhanahu wa ta'ala don haka ya sanya mutane muke yin abun da muka ga dama kamar ba ma tsoron Allah subhanahu wa ta'ala za ka sa za mu wulga da waɗannan ayoyi don a ga dalilai da kujjoji cikin abubuwa na kusa waɗanda muke mu'amala da su yau da kullum don mu gane cewa Allah shi ne Allah kuma lallai Allah subhanahu wa ta'ala shi ya tantanta bauta masa ko babu wanda yake aiki irin aikin Allah domin Allah subhanahu wata'ala shine al-wahid al-ahad wanda yake shine al-khaliq mahalici ga komai kuma sannan al-mudabbiru lil umur wanda yake jujjuya dukkan al'amura haka muka zaɓi aya ta da biyar zuwa ga ayoyin da suke biyu ita a cikin suratul an'am kamar yadda darussan da suka gabata a cikin suratul al'am din muka samu wasu ayoyi da muka wulga da su wanda muke eh, Allah yi magana akan yadda ya sake aiko annoba da kuma dalilin aiko annoba din da kuma yadda zukata suka bushe da kuma yadda Allah ke kama mutane idan an aiko annoba ba su an suka koma ga Allah ba to yanzu kuma ganin yadda jama'a ba maganar annoba ba bala'in rayuwa kawai da ake ciki a yau amma har yanzu mutane ba su da koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ko bangaren jagorori ko bangaren waɗanda ake jagoranta har yanzu akwai rauni wajen alaƙar mu da Allah subhanahu wa ta'ala jagorori ya kamata su gane matsayin Allah subhanahu wa ta'ala su gane Allah shine Allah ba dabara suke iya ta su juya talakawa ba su gane wannan al'amari ne na Allah da kuma sai karawa da korewa ta Allah subhanahu wa ta'ala amma har yanzu wani sai sai kaga kazawa da alfahari yana shiga lokacin da talakawa suke cikin wani irin mummunan hali na bala'i ba sai kaji wasu daga cikin jagorori suna wasu kalmomi na alfahari da nuna cewa eh za su yi talakawa kaza za su yi talakawa kaza wannan kuskure ba daidai bane rinkin irin waɗannan abubuwa wajibi ne a rinka gaya wa mutane cikin sauƙi sannan kuma da usulubi mai kyawu da kuma tabbatar musu da cewa su yi haƙuri ko musu albishir da alkhairi wanda zai zo nan gaba ba a rinka zallazawa sannan kuma ana wasu maganganu waɗanda ba su dace ba ku sani cewa dukkan wanda ka gani yana jagoranci ko yana mulki sai da wasu suka yi kafin yanzu sannan kuma wata ran shi ma labarin sa za a yi to dukkanmu kuma labarin mu za a yi su kuma talakawa wajibi ne su sani cewa ju wani bala'i da ake ciki babu dalili da zai sa a ɗebi haramun ko a ce haramun wannan ba daidai ba ne mutum ya yi sata wai don yana cikin wani bala'i ko ya ɗebi kayan wani ko ya yi ƙwace ko ya yi wani wannan bala'i ne yanka wajibi ne mu gane wannan kar mutane su koma sabon Allah a lokacin su cikin bala'i suna muna da bukatar mu koma ga Allah haka eh, ni sai nake fahimtar kamar jewa daga cikin abun da malamai suke gaya mana kama ma ba a ganewa ba jewa daga cikin abun da muke karantawa daga alkur'ani kamar ma ba mu fahimta ba sai daga lallai wajibi ne mu dawo zuwa ga dalilai na kusa-kusa wanda Allah ya kafa hujja da su na cewa Allah shine Allah shi ke azurtawa shi ke talautawa shi ke jarraba mutane shi ke duk abin da ya kamata haka jarrabawa da bala'i ba buɗe ƙofa ne na ɓarna ba a sani cewa jarraba da bala'i wasu dalilai ne na a koma ga Allah cikin kaskantar da kai ba gawa a bangaren talakawa da gawa a bangaren jagorori da kuma bangaren waɗanda ake jagoranta ba wajibi ne mu koma ga Allah mu san Allah subhanahu wataala in ka duba wasu abubuwa na rayuwar mu sai ka ɗauka kamar ma kunna fa da mu ma san Allah bane su kunna shi yasa ba sai mun je nesa ba mu ɗauko abubuwa na kusa da Allah ya buga misalai da su don mu ga cewa su innan mu gane su mu fahimce su mu kuma bautawa Allah irin yadda ya dace to wannan shine sa yasa muka dauko waɗannan ayoyi a cikin suratul an'am aya ta 95 inda Allah ya ce inna Allah khaliqul habbi wan nawa sune zamu karanta insha Allah ta'ala mu wulga da su mu gani wani irin misalai muke ɗauka daga waɗannan ayoyi Allah samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤمنون تؤفكون خالق الإخبار وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ولفضلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ولفضلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه كبرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها سنوان جانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم نعم Allah subhanahu wata'ala ce inna Allah falikul habbi wan nawa Allah yana so ya bayyana wa mutane cewa shi Allah shine mai yin wannan aiki ya kamata mutane su san Allah don su bauta masa su koma gare shi cikin kowane irin hali inna Allah falikul habbi wan nawa lalle Allah subhanahu wata'ala nan fa shine wanda yake falikul shi shine ke tsage kwaya da ake shukawa iri da ka ɗebo kwayan masara kwayan gero kwayan shinkafa kwayan mai da aka zuba su a ƙasa da matsayin an yi shuka wanda ke tsage su su fidda tsirrai don a samu amfanin gona babu wanda ke wannan sai Allah ya kamata mutane su kalli wannan don me su koma ga Allah su san Allah su san Allah waye wannawa Allah shi ne yake tsage kwallo ce alhab hudud inda ake shukawa na iri na ce annawa kwallo bushashe mai tauri kamar misali kwallon didino kwallon mangoro kwallon kanya kwallon inya na dukansu suna da kwallo ne a cikinsu gululu kwallo bushashe amma Allah subhanahu wata'ala sai tsage shi sai irin wannan bishiyar abun da ta aiki wannan kan ita sai ta zama ta fito kuma a gurin shi kuma ta koma ta girma shekara ta je ta dawo ta rana sai ga ita ma tana aihuwa kuma yin wannan sai Allah an adam in ji duniya an haɗu don a yi wannan ba za a iya yi ba sai an samu taimakon Allah kama maki akwai waɗanda su karance-karance da research da sauransu waɗanda amma ba su isa to shi su kawo wata masara mana wacce ba ta Allah ba ko kuma su ƙirƙiro wani abu mana daga wani abun da ba daga na Allah ba zai yi ba in dawa ne sai ka kawo dawa amma za a iya samo dawa mai aihuwa da wuri ko kuma mai ba da kai da wuri ko kuma a a mata wasu abubuwa na sinadarai wanda zai taimaka masa girma da wuri ko wasu abubuwa ko kuma a yi ta a wani guri saboda wani bincike da ake yi na ilimi amma asalinta Allah subhanahu wa ta'ala ya duk irin isan da za a samu babu wani mutum da zai iya aiho ice ko ya aiho wata bishiya ko tsire ko wani abu don haka wannan aiki ne na Allah shi sa Allah ya kawo wannan kaga wannan wani abu ne na misali na kusa wani kin mutum ne da hankali ba bai taba tunan wannan ba kullum kawai sai dai mutum ya je gona ya yi shuka kenan kawai ta tsiro eh ta tsiro kenan sai noma sai noma sai girbi sai girbi bai taba tuna inna Allah khaliqul habbi wan nawa Allah subhanahu wata'ala shi ke tsage waɗannan kiwon da aka abin waɗannan irin da aka shuka ko kuma waɗannan kwallayen da aka shuka Allah shi ke tsage su to yanda yake tsage sun nan to ashe kenan komai ne sau na gudun yi kulidul min al Allah yana fidda rayayye daga matacce wasu malamai suna cewa suna fassara shi da cewa Allah yana fidda tsuntsu daga koyi don ka koyi mataccen abu ne amma sai Allah ya fidda ko kaza ne ko agwagwa ce ko su nau'i na tsuntsaye za ka ga sun yi koyi sai kuma a cikin da ƴaƴansu daga cikin wannan koyi kuma lokacin da koyin yake koyi matacce ne babu ƴaƴan a ciki wa yukhrijul mayyitan wa min al shi Allah ne mai fidda matacce daga rayayye shine aka sun ɗazu ma'ana Allah yakan fidda kaza daga koyi yakan kuwa fi koyi daga kaza koyin matacce ne an fi shi daga rayayya domin kazan rayayya ce kazan rayayya ce an fi ita daga koyi domin koyin matacce ne wannan aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala wannan abu ya kamata a duba a gane Allah zai iya yin komai a duniya da kuma gane cewa eh mai wannan aikin ba wanda ya tantance abota wa sai Allah subhanahu wa ta'ala in ba a gane ba sai ƙara bayani ga wani aiki aikin Allah wanda duk duniya ba wanda yake yi duk a taru a duniya da makaranta kaza da wanda suka karanta kaza da duk wani abu da ake ji masu technology da science da kowaye a haɗu a duniya da malaman ilimin addini kowane irin nau'i a zo a yi wannan aikin ba wanda yake yi shi sai Allah shine ne falikul isbahi Allah subhanahu wataala shine wanda ya sanya haske yake kage haske in safiya ta yi ɗan safiya ta yi kaga haske ya mamaye duniya ba wanda ya sai wannan sai Allah don ka ashe za ka su san Allah don Allah ya kai mu in mutum da taba la'akari da wani wato gobe da safe ya la'akari da wani idan mutum ya wayi gari da safe ya zauna ya koya tsaya a waje ya ringa ganin yadda gari yake yayewa tun da da duhu ana cewa an kira sallar asuba da kuran dare an shiga safiya da duhu duhu duhu duhu yana yayewa yana yayewa yana yayewa ko sai zan ka tarwal a cikin haske falikul isbahi kenan Allah subhanahu wataala shine mai tsage wato safiya kaga gari ya waye kini ya zama to tarwal cikin haske ake yin sa ja'ala al-layla sakanan Allah shine sanya dare kuma ya zama sakanan daga dare ya ga ta shiru in ini yi kuma sai ka ji jirin mashin da safe jirin mota hon yana faruwa yanzu in dare yayi sai ka ji shiru kama idan gari ya waye sai ka gaba ɗaya har ka kama wancan yana gudu da mota wancan yana gudu da mashin wancan yana gudu da keke wancan yana tafiya shi kadai wancan yana magana wancan da rediyo yana sai da kaya wancan yana tura wilbaro wancan yana ne duk ba ɗaya in gari ya waye ne za ka ji wani abubuwan suke faruwa baka falikul islahi Allah kenan sai babu wanda ita wannan aikin sai Allah to amma mun dawo ga wannan ayoyi ne don ganin cewa muna nesa da Allah alhali ga dalilai da hujjoji na kusa-kusa wanda sai nuna mana Allah shine Allah haka zuba waiwaya zuwa gare shi daga Allah subhanahu ta'ala yana bayyana wa mutane dalilan da suke tabbatar da cewa Allah shine Allah Wa Shamsa wal kamara hisbana Allah shi ne wanda ya sanya rana ya sanya wata su kuma suna gudana kowanne yana tafiya kullum fi falakin ya subasu kowanne a cikin wata da rana yana cikin falakinsa wannan lashin su yan bazi laha an tibiri kalkamar wannan lailu sabiqun nahar kuma Allah subhanahu wata'ala yughshil layla an-nahara yatlubuhu hasifa Allah subhanahu wata'ala yakan rufe da dare sai Allah ya rufe ini yanzu nan sai ka ga magariba ta shiga idan magariba ta shiga babu wani wanda ya isa ya ga ta inda magariban take zuwa sai dai kawai daren ya riga ya shiga shikenan babu wanda zai iya cewa a ina dare ya biyo ya shigo ta ina ya taho babu wanda ya ce faɗi wannan kuma ga duk za mu tsaya a bayan gari don mu ga tahowan dare ko mu ga tafiyarsa ba za mu gani ba shi ta Allah ke rantsuwa da shigowan dare ko yake rantsuwa da juyawan dare mana shigowan dare wani abu ne na ban mamaki kuma babban aya ce daga cikin ayoyin Allah wanda suke tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wata'ala cikin rububiyarsa kuma suke tabbatar da cewa lalle Allah shi ya cancanta abauta masa shi yasa Allah ce wallahi idza ata Allah ya rantse da dare lokacin da yake fuskantowa duk da cewa akwai wata fassara cewa lokacin da yake juya baya shi wasu buhi iza tanaffas Allah yana rantsuwa da safiya lokacin da yake numfasowa kaga gari yana wayewa safiya ta numfaso ke gari ya waye ya haske Allah yana rantsuwa da wannan Allah kuma yana rantsuwa da dare lokacin da yake fuskantowa kaga ya rufe shi yasa Allah subhanahu wata'ala yi gushin laylan nahara Allah yana amfani da dare ya rufe ini idan cima magariba ta yi dare ya shigo kenan shi ke sai gaba ɗaya hasken ini da ake gani an daina ganin sa gaba ɗaya duhun kuma sai ya mamaye sannan ya ƙulubu hafisan yana bibiyansa dabda ba za ka taɓa ganin yau an samu magariba ba ta shigo ba ini kuma ya riga ya tafi a samu wani yanayi ba dare ba ba ini ba ba taba yi ba a duniya kuma za a yi ba insha Allah ta'ala so da Allah ya riga ya gama setawa ashe babu wani sauran mutum yanzu da muke jira ya seta wasu abubuwa don ya ba mu mafita a cikin dukkan wata rayuwa sai Allah subhanahu wa ta'ala Kuma ku gane mai wannan aikin Allah tun da ya seta duniya haka take tafiya yuhushin lailan nahara ya tsulubu hasisan Allah subhanahu wa ta'ala yana rufe ini da dare sannan za ka ga dare yana bibiyan ini hafisan babu wani tsiftawan ido da za ka samu cewa dare bai iso ba ini ya tafi ko kuma washe gari ini ya tafi a ini ini ya zo dare bai gama tafiya ba sun yi karo da juna ko kuma a'a ga dare ya tafi ini ko bai iso ba mutane sun samu kanku a cikin wani yanayi shi ba dare ba shi ba ini ba ba taba yin wannan a duniya ba za a yi ba to da Allah ya seta abun alwahidul ahad kenan ashe da za a gane a koma gare shi cikin komai cikin talauci a koma ga Allah cikin bala'in annoba a koma ga Allah cikin komai ya kamata kowa mai da al'amari ga Allah so da dukkan dalilai da suke tabbatar mana Allah shine Allah wallahi Allah ya bayyana su haka wani ne mulki ya tsaya yana tsagawa ko yana tinkaho ko yana tsawa ko yana wasu abubuwa da ba kamata wani wasu kalmomi tamkar ya manta cewa sai da wasu suka yi kafin ya hau tamkar da ya manta cewa wata rana yanda ya dantse ya shiga wata rana zai tafi yanzu yana alfahari yana cin zarafin talakawa yan uwansa wanda kwanan nan ya fito a cikin su wannan ba daidai bane haka kuma talakawa su wayi gari wai don kawai ana cikin annoba ko ana cikin talauci su koma kwace ko su koma fata ko su koma zalunci su ya su a tsakanin wallahi wannan ba tsarin bala'i bane ana daukan ku a hoto kuna zaluncin juna kayan wani a wuce da shi in ka ɗaci kayan wani Allah ya jarrabe ka ne haka za ka je kadu da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin talaucin da bai da jure ba annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin azumi suka fita ya kukuwa ga bala'in talauci ga bala'in yaƙi ga bala'in zafin rana ga rashin ruwa ga rashin abinci ga babu sai da aka wayi gari yaƙin tabuka ana ce masa sa'atul usrati Allah da kansa ya ambace shi sa'atul usra babu ruwa tafi guda da mutum zai sha a tsawon ilimi mutum biyu suke raba dibino ɗaya wannan ya ɗau tsagi wannan ya ɗau tsagi ya abu da za su ke nan daga sata har ba kai sai da aka wayi gari sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da imanin irin nasu suna cewa hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah inji Allah manzo da kansa da sahabbai suna cewa mata nasrullah yaushe ne kam nasarar Allah za ta zo gaba ɗaya sun daga ido sama suna jiran nasarar Allah ko da wahala amma amma ba su sata ba ba su yi kwace ba ba su ga gonan wani ba ba su kaɗe ba balle su je shagon wani su kasa ba su sun saci kayan kowa ba sun haƙura da Allah la manja wa la manja min Allah illa ilai amma mun yau mun gari wai don kawai an jarrabe mu Allah subhanahu wataala ya jarrabe mu shine gurgurde ya ga imanin mu mu koma gare shi sai muka koma ko muna barna don haka ya ku bayan Allah mu sani ayoyin alqur'ani wallahi ba wasa bane suna karantar da mu addini suna karantar da mu Allah suna karantar da mu tauhidi mu gane Allah subhanahu wataala mutum ya zauna ya ci gaba da tasbihi ya ci gaba da ambaton Allah in Allah ya hore masa dama yana da halin sayan abu ya saya in Allah bai hore masa ba ya gaya wa Allah damuwarsa Allah yana ganin abin da muke ciki ai wasu suna da ɗumbin kuɗi suna nan kuma tare da mu wasu suna da miliyoyin kuɗi suna nan tare da mu wasu su suke mulkanmu dukiyar ƙasar gaba ɗaya a hannun su take wasu dukiyar jihohin gaba ɗaya a hannun su yake suna nan suna tare da mu amma menene ya kamata mu mu koma ga Allah mu gaya wa Allah akwai al'umma musulmai babu wani wanda zai tsaya ya ɓata lokacin sa fashe in ya koma ga Allah zai samu sauki in ya koma ga Allah ba zai sa kansa a wahala amma mai mutane a wayi gari a yau ana tunanin dukiyar wani a je a fasa shagon wani a ɗabi dukiyarsa ko a tare dukiyar wani an ɗebo a kwace ko a je a me muke so mu nuna kenan me muke so mu zama me muke cewa Allah kenan ya Allah ƙara mana bala'i ko muke bara ya Allah ƙara mana bala'i ya ah, don bala'i ya kai bala'i sai a yi kwace don kai kwace ya Allah ƙara mana bala'i kan domin Allah shi ya hana wannan sai jarrabe ka sannan ko sai kace masa to ya Allah bari in ƙara saba maka iya abin da zaka yi kamar ka muke cewa Allah ya kuwa nuna musulmai wasu abubuwa ana nuna maka za ka ga abun bala'i da ta kai abubuwa na bala'i da ta kai kar mutane mu zama kamar dabbobi ya jama'a ya kamata mu gane Allah shi ka Allah har yanzu ba mu gane Allah ba mun wasan Allah ba har yanzu ba a san Allah ba za ka shi ka dole mu koma ga irin waɗannan ayyuka ke nuna mana aikin Allah mu san Allah shine Allah mutane suna nan suna ta nisa suna alfahari suna maganganu ba inda aka je a bangaren tauhidi wanda karamin talauci yana iya sa mu koma sabon Allah a bayyane karamin talauci mutum ya ne da ya ne mutum ya koma sata karamin talauci ya sa mutum ya koma kwace talauci da matsatsi ya sa mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai aka jarrabe shi da wadannan abubuwan hatta ya kula rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah shi yasa Allah subhanahu wataala yayyabi mumine waɗanda suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yakin kubo laqad taba Allahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fadikin minhu thumma taba alaihi ka duba thumma taba Allahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala ce laqad taba Allahu ala an-nabi hakika Allah ya yi tuba a kan annabi Allah ya yafe wa annabi sallallahu alaihi wasallam har abada da abun da da abun da kuma shi ka dan Allah wal muhajirina laqad taba Allahu ala nabi wal muhajirina haka nan muhajiri wanda suke hijira daga Makka zuwa Madina don addini suka bar dukiyarsu domin Allah suka yadda da talauci suka yadda da kunci suka rike Allah ba su ja da baya ba Wani ansari da ansarawa waɗanda suka bada hospitality suka bada kara wa muhajirai lokacin da suka kauro suka ba su kara suka ba su gonaki suka ba su abinci suka ba su gidaje Allah subhanahu wata'ala ya ce ya yi tuba gare su Allah ya yarda da su waɗanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin wal ansar allazina tabauhu waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil usra a cikin lokaci na wahala shine lokacin yakin tabo wajibi ne mu cewa Allah zai iya jarraba mu da lokaci na wahala amma bai kamata mu yi sabo ba mu kwantar da hankali mu gaya wa Allah damuwar mu Allah yana ganin hali da muke ciki sannan wajibi ne jagororin mu su lura da cewa mu talakawan Najeriya muna da bambanci da sauran wasu ƙasashe dokokin da wasu ƙasashe suka ɗauka suka ɗora wa talakawansu bai kamata a ɗauko irin su kai tsaye a ce za a ɗora wa talakawan Najeriya ba ya kamata jagorori su gane wannan za ka iya gyara a mafi gyara daidai da irin talakawanka ka san irin kanka ka san kanka sai shugabanni da yawa a duniya da yawa shugabanni a duniya ba sa sace dukiyar talakawansu wasu kuma da yawa a cikin wasu shugabanni a najeriya suka suna tace dukiyoyin talakawansu talakawa da yawa a duniya ba sa rashin ladabi ga shugabanninsu mu kuma a nan najeriya da yawa talakawa ana rashin ladabi da biyayya ga shugabanni to wajibi ne mu rinka gane wannan mu muna da wasu yanayi na musamman wanda ya kamata mu lura da kanmu ba za mu ɗauko dokoki na kasashen da suke bin gidajen talakawan su gida gida a kwankwasa kofa a ba mutum abinci da naman kaza da komai ya shiga ciki a ɗauko irin abin da aka masa a ƙasar mu kuma zo shinkafa kwano guda ana wawa a kanta akan koyo ba zai yiwu ba ya kamata mu gane wannan talakawa su gane matsayinmu shugabanninmu su gane matsayinmu shugabanninmu su tafiyar da mu irin yadda muke talakawa su yi biyayya ga shugabanni amma shugabanninmu su tafiyar da mu su yi abin da ya dace da irin talakawansu wasu talakawan a wasu kasashe kuɗaɗe ake ba su har gida kowa za a kira sunansa kowa tura masa akawun ɗinsa ko komai duk abin da aka faɗa zai same su mu kuma a nan in aka ba da auwa don a isa abu ne wanda zai salwanta a hanya ya kamata a lura da wannan haka muna da wani irin yanayi na musamman wanda ya kamata a lura da shi haka kar mu sa kanmu cikin wahala da bala'i mu lura da abin da ya dace lalle ya dace a yi cikin measures ma'ana a ɗauki kan matakai da suka dace don neman kariya amma a rinka ɗaukan matakan tare da considering yanayin da ake ciki yau a rinka la'akari da yanayin da ake ciki a kuma rinka la'akari da talakawan da ake shugabanta a kuma lura da cewa mu irin yanayin da muke ciki mu talakawan najeriya yaya muke a da wannan saboda haka wannan wani abu ne wanda ya zama wajibi mu lura da shi kuma mai da al'amari ga Allah Allah subhanahu wa wata'ala shine kadai yake gudanar da abubuwa yadda ya ga dama kuma yake tsara abubuwa yadda ya so kuma babu wanda yake yi abin da Allah yake saka Allah subhanahu wata'ala ce abu nan shine waja'ala al-layla sakanan والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم wannan shine gwargwajewar al'aziz mabuwayi kuma al'alim masani a duk lokacin da Allah ke magana akan yanayi ke magana akan wasu halittunsa musamman yanayi saboda a yanayi na dare da rana da sanyi da ɗari da damuna da rani waɗanda sun yi zurfi a cikin bincike da karance-karance da bincike daban-daban a jami'o'i a duniya a ko'ina a kowace ƙasa akwai waɗanda suna karanta environment ne suna ganin yanayi waɗanda suna karanta weather su ga yaya yanayi yake tafiya yaya kaza yaya kaza shi yasa don Allah ya nuna wa mutane cewa duk ilimin masu ilimi da binciken masu bincike akwai gazawa ta ta iyakar gazawa a tattare da su shi yasa in Allah yana magana akan yanayi ko yana magana akan halittar rana ko halittar wata ko halittar dare ko halittar ini ko yana magana akan juyawan ini da dare duk yawanci in ka duba ayoyi a cikin alkur'ani za ka ga Allah yana cikin ayoyi ne da cewa al-aziz al-alim zalik taqdir al-aziz al-alim saboda me duk ilimin ka akan maganan yanayi duk ilimin ka akan sanin abu eh, eh, eh, dare da rana ko wasu abubuwa da jijiyawan wansu da duk abin da ka sani ka sani cewa yadda Allah ya kara ya fetan nan duk yadda kai baka yi saka canja ba haka ba a ciki. babu wata ƙasa da ƙarfin technology da science ɗinta zai sa ta canja darenta da an ya mata ya dawo yanzu rana take so ya koma lokacin dare dare ya koma lokacin rana ba ta isa wata da ta biyan Allah yake so in dare yayi kawai dare yayi sai dai ai aikin dare da daddare aikin rana da rana sai dai kuma in za su canja aikin su da suka saba yi na dare su mai da shi rana na rana su mai da shi dare amma ba dai su iya canja dare ya dawo lokacin rana ko rana ya koma lokacin dare ba shi yasa Allah yake zalika taqdirul azizul alim wannan aiki ne na Allah wanda ya kaddara ya tsara ya daidaita babu wata ke sai ya gyara a ciki duk iliminsa duk jawabinsa duk saninsa duk rikicinsa saboda wanda ya abun ya ali ne wato masani shi yasa Allah yake cika irin waɗannan ayoyin zalika taqdirul azizul ali cikin wani ayoyin ka duba su a cikin alqur'ani za ka ga Allah yana cika su da maganan ilimi kuma yana jingina ilimi zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala ya kamata mu san Allah mu gane Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma dubi biha fi zulumatil barri wal bahr Allah ce shine wanda ya sanya muku annujuma taurari dubi biha don ku shiryu da su ma'ana ku gane hanya in kun kalli tauraro fi zulumatil barri wal bahr cikin duhun doron ƙasa wani sa'i wasu mutane suna tafiya a jeji cikin duhun dare taurari suke gani suke gane wannan tauraruwan kullum ita ce ta yamma wannan tauraruwan ba ta fitowa sai karfe kaza na dare ko sai dare ya zama ɗaya bisa ukun dare ya tafi ko sai biyu bisa ukun dare ya tafi ko sai uku bisa eh, abinan uku bisa eh, biyu bisa ukun dare ya tafi ko wani abu na yankin dare ko rabin dare ko wani abu ake ganin wannan tauraruwar Sun aka ga ta bace to abu kaza na dare ya tafi kenan da haka suke ganewa wannan tauraruwar akan fito ta kudu ne wannan tauraruwar akan fito ne a rani wannan tauraruwar akan fi ganin ta ne idan damuna ta kusa shine wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha da mutanen da yawanci da abin da suke amfani da shi kenan su gane yanayi su gane kaza su gane kaza da irin wani abubuwan su amfani akwai ilimin nuzu wanda ya yi zurfi har ya wuce da wasu mutane lura da taurari har suka wuce suka manta da Allah subhanahu wa ta'ala su manta da Allah subhanahu wa ta'ala da suka yi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye su ya bar su a gefe saboda sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala har sun koma ga shirka sun ko haƙƙin Allah sun dora kansu ko sun bawa sabanin Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma wani Allah subhanahu wa ta'ala wannan sai Allah subhanahu wata'ala ya bayyana wa mutane cewa waɗannan taurari Allah ya sanya domin mutane su zama sun shiryu da wannan taurari su wannan shi ma aikin Allah ne a kenan, Allah subhanahu wata'ala wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litatalu biha fi zulumatil barri wala ana tafiya a cikin duhun doron kasa abin doron kasa kenan ana tafiya a jeji ko duhun jeji ko duhun dare kuma a cikin jeji to sai a gane yadda za a yi haka nan da su ake gane yanayi haka nan wal wani sa'i idan mutane suna tafiya a kan kwale-kwale a cikin duhun kogi sukan gane yanzu sun daina yin yamma ko kuma sun daina yin gabar alhali suna so kwale-kwalen su yayi gabar ko kuma yana so suna so yayi yamma wani sa'i guguwa ta kan ɗauki kwale-kwale sai ta tafiya da shi ba inda yake so ya tafi ba sai ta kai shi wani nesan sansani a kan ruwa sai ta bashi ta ina zai gane ya koma hanyar garinsu da ya amfani da taurari sai su duba taurari Allah subhanahu wata'ala shi ya hore wannan taurarin don ku kuke cikin duhu kuka bata ku gane yadda za ku yi ku gane hanyar garin ku ku gane hanyar gidan ku ku gane hanyar gaba wannan fa Allah ne ku duba ya ku bayin Allah amma har yau ba mu gane Allah shi ne Allah ba da ya kamata mu koma gari cikin dukkan yanayi da muke ciki sai an kuma ana sace sace ana ɓanne shaguna ana kwace ana abubuwa da ba su kamata ba an jirrabi mutane da yawa an jarrabi annabawan Allah da talauci an jirrabi annabawan Allah da abubuwa na kakalika amma sun jure sun yi haƙuri azumi ne wa mu jure mu yi haƙuri mu jure mu yi haƙuri mu sani cewa wannan jarrabawa ce kuma Allah subhanahu wata'ala mai iko ne ya ɗauke ta in mun yi biyayya ga Allah muka koma ga Allah wallahi mu ɗau kwanaki kalila dukkanmu mu koma ga Allah musulmai su koma ga Allah su karanta alkur'ani su yi bayani wa junansu na abin da yake na gaskiya a kane daga cin haramun a tsaya ga halal a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala aika ka tsantsan da rayuwa a tsaye da dokokin Allah a gani waɗanda ba musulmai ba su koma ga filli kowa ya koma littafin da ya imani da shi ya rike ya ga umarnin da yake ciki ya gane halin da yake ciki a tsaya a bi Allah sau da kafa a gani maza su bi Allah mata su bi Allah a bi dokokin Allah a ga yadda Allah subhanahu wataala ya kara yanzu nan in Allah da Allah zai dauki duk abin da ya mu ta da ba ma tsammani sai Allah ya azurta mu ta in da wuce ganin wahala sai Allah ya kawo sauki a gurin to amma ina har yanzu ba mu gane Allah shi ne Allah ba Allah yana bayyana mana waɗannan dalilai don mu gane Allah shine Allah ina ba mu gane ba sai ta Allah subhanahu wata'ala ce qad fassalna al-ayati liqawmin ya'lamun haqiqa wallahi tabbas babu shakka mun bayyana ayoyi daki daki ga sunan daki daki liqawmin ya'lamuna ga mutane waɗanda suke sani suke sanin cewa Allah shine Allah ga mutane waɗanda suke sanin cewa eh ba abun bauta daga gaskiya sai Allah ya kamata mu gane ya ku al'ummar musulmai yawanci waɗannan ayoyi mun manta da su waɗannan dalilin da hujjoji da Allah yake bayyanawa waɗanda suke nuna cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma lallai. da Allah ake koma cikin kowane irin yanayi to da yawa mun manta shi wani abu da Allah ya kara faɗa na dalili Allah ce wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya taso da ku min nafsin wahida daga rai guda daya shi ne annabi adam alaihi salam rai guda daya Allah subhanahu wata'ala ya taso da ku wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya tada ku daga rai guda daya asalin mu gaba min adam wa hawa daga annabi adam alaihi salam Allah ya rayar da mu dukkan mu gaba daga annabi adam kai ita kanta hawa daga annabi adam ne alaihi salam matarsa Allah ya halicci matar annabi Adam daga gefen haƙarƙarinsa aka halicce ta sannan da aka halicce ta sai Allah subhanahu wata'ala ya fito da ita doron ƙasa da ya fito da ita doron ƙasa ta zama mata ga annabi Adam alaihi salam daga nan Allah subhanahu wata'ala ya ta fito da mu ya ta fito da mu ya ta fito da mu har ya kai mu muka taru muka zama yadda muke ashe an sha'afin min nafsin wahida ya taho mu ne ya taro ya tayar da mu ne ma'ana ya kirkiro halittar mu gaba daya min nafsin wahida daga shi guda daya لأن أبانا أصلنا هو آدم عليه السلام haka annabi adam alaihi salam shine asul kowa ya fito daga can sai dai ayyukan mu ne kawai suka bambanta inna sa'yakum la shatta ayyukan ku sun bambanta kowa da abin da ya zaba Allah subhanahu wata'ala ce mustaqarrun wa mustuda mustaqarrun da cikin ku a lokacin halittan ku da yadda kuke rayuwa a mustaqarrun akwai wanda ya tabbata ya daidaita a cikin mahaifar mahaifiyarsa wa mustauda akwai wanda yana ajiye a so na mahaifinsa an musauda shine kamar yadda 'yan kasuwa suke displayin kaya su ɗebo kaya daga to su display ka a shago a rinka gani ma'ana su baje shi a shago a rinka gani a sayi wanda ake so a saya to haka nan halittar ɗan adam take duk ɗan adam da kake gani kowa da irin adadin 'ya'yan da Allah ya halitta a cikin tsakonsa namiji ya fi mace ɗiban 'ya'ya da yawa to shi ɗan adam namiji ɗanɗansa shi ne kamar so kenan yadda ɗan kasuwa yake wani shago ko a wajen kasuwa ko a cikin kasuwa wannan shagon sunansa so yana cikin a rufe kullum ana dankara kaya a cikinsa sun an in kayan shago sun kare waɗanda aka baje su sai da ya so a ɗauko wasu kuma sai a shigo da su haka halittar ɗan adam yake mutum namiji yana ɗauke da 'ya'ya a tsatsansa shi yasa zaka ga mutum daya yana da mata biyu ko yana da mata uku ko yana da mata hudu kowace da cikin matansa suna aihuwa yadda wata ma har ta gama aihuwa ko ka samu duka mata ma har sun gama aihuwa sun tsufa tare da shi haka yana da 'ya'ya arba'in amma ba za ka samu mace ɗaya tana da 'ya'ya arba'in ba ya za ka iya samu namiji ɗaya yana da 'ya'ya arba'in ko sama ma da arba'in saboda ne amma idan ka duba namiji kuma duk da da suke cikin jikin ƙafansa ba za ka taɓa ganin namiji cikinsa ya yi gaba kamar yadda mata in suna da juna cikinsa yake girma ba namiji yana nan yana yawon sa yadda yake wato a yadda yake sa amma kuma akwai tsatso yaya da yawa a cikin tsatson shine Allah ce fa mustaqarrun akwai wanda ya tabbata a cikin mahaifa ma'ana idan Allah subhanahu ya yi nufin halittar mutum sai a samar da dama mutum sai alaƙa da matarsa da ya alaƙa da matarsa in Allah ya kaddara ciki ke sai a samu ciki da aka samu ciki wannan wanda aka same shi a cikin wannan mahaifa din shine mustaqarru yana cikin mahaifar uwa kenan za ka iya samu a idan mutum abu wanda ake so ya zo shine na farko don ya zama wa sai ga shine mustaqarru kallon sa kuma suna kan a ajiye a cikin kafan babansa shine mustauda fa mustaqarrun wa mustauda akwai wanda yana cikin mahaifa wa mustauda akwai wanda shi kuma yana cikin so yana can a ajiye a so ma'ana yana cikin tsatson mahaifi wani za ka samu bayan an yi cikinsa da wata takwas sannan kuma sai a samu cikin kaninsa a wani ɗaki shi kuma a yanzu aka samu cikin kaninsa duka wannan cikin kanin nasa an ɗauko shi ne a mustauda ma'ana a tsatson baba kuma ba a tsatson mahaifiyar ba mahaifiyar suna da juna tana ɗauke da shi mustaqarun yana cikin mahaifarta ba za ka sake samun ɗaukan juna ba sai ran da ta aika wannan haka kuma idan Allah ya ga damun kuma jera su a gurin a mahaifa ɗaya sai zamanto wannan yanzu yana cikin mahaifa ba za a sake samun wani ciki ba sai an haife shi sannan sai a sake ɗauko wani kuma a so sai a sake jefawa a cikin mahaifa sai zama mustaqarrun kenan shi ne Allah ke fa mustaqarrun wa mustauda yadda Allah ke halittar ku akwai wanda yake cikin wato mahaifa akwai kuma wanda yake cikin so idan wannan ya gama rayuwa a cikin mahaifa in aka haife shi to sai mahaifa kuma ta wanku sai ta jira a ɗauko wani kuma daga so ya sake sashi a mahaifa wannan kuma yana nan yana girma a duniya haka aka sake samo wani aka haife shi sai kuma ce to wane kuma ya zama kanin wance wance kuma ta zama yar wane wane ya zama kanwar wance ta zama kanwar wance ko wance ta zama kanwar wane haka Allah zai ta jerawa ya ta jerawa shine fa mustaqarrun wa mustauda a bisa wata abuna fassara ma'ana ta fassara da mafi yawa ma malamai suka fi a ce. ciki shine fa mustaqarrun wa mustauda waɗanda suke cikin mahaifa wa mustauda wadanda su kuma suna cikin so shine cikin tsakkin mahaifi ana iya fassara cewa fa mustaqarrun wa da ko dan suke yawo a doron kasa a ko dan su ko suna cikin kaburbura bai da muke a yanzu fa mustaqarrun shine akwai da suke tabbaci a doron kasa suna yawo wa mustauda a ko dan su ko suna a ajiya a cikin kaburbura ana kuma iya fassara cewa fa mustaqarrun akwai waɗanda suna nan tabbace a gari da aka haife su wa musamman a kowaɗanda su kuma an ajiye musu arzikinsu a wani gari lokacin sun je can su rayu haka akwai wanda zaka ji cewa wane wanka ne amma a wani gari yake ko wance yar ko yarka ce amma ita a wani gari take a wani gari sai aure ko kuma a nan sai aure sai suka aure da mijinta sai suka koma Maiduguri sai suka koma Kano sai suka koma Jos sai suka koma Bauchi ku ne nan gidan ku yake nan da sauran yan uwa ita kuma tana can da aka suka karu wa Sauda, ko kuna nan kun tabbata a garin ku da aka haife ku ita kuma bayan an haife ta a nan garin ta girma a nan garin sai Allah ya dauke ta kuma sai ta je wani gari a can ta zama uwa ga wasu yaya har ta zama kaka ga wasu jikoki shine fa karu wa Sauda a wani fassara har yanzu a shi kenan Allah mai iya wannan tsari ya jujjuya al'amari irin wannan juyawan wajibi ne a kuma gare shi wajibi ne a kuma gare shi a cikin sauƙi da cikin tsanani a cikin daɗi da cikin rashin daɗi a cikin talauci da cikin wadata a cikin bala'i da rashin bala'i wajibi ne a koma ga Allah in ana son a samu kwanciyar hankali don haka kowar mu ga Allah ta yi karanci amma ya kamata mu koma ga Allah mu san Allah shine Allah subhanahu wata'ala ko babu wanda ya dace a koma gare shi in ba Allah ba subhanahu wata'ala lalle in mun koma ga Allah za mu ji daɗi amma in muka tsaya muna wasa to fa akwai matsala Allah subhanahu ya ce wa abuna qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun haqiqa tabbas muna bayyana ayoyi daki daki ya yafqahun ga mutane waɗanda suke fahimta fahimta na ƙwaƙwalwa da zuciya alfiq da ce shine fahimta na gaskiya na ƙwaƙwalwa da zuciya ba alfaham kawai ba alfik fahimta na kwakwalwa da zuciya shi yasa an ce su wane fuqaha ne ko aka ce maka wane faqihun ne to wane yana da wato ɗumbin fahimta ga ayoyin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanan magabata kuma fahimta na gaskiya na kwakwalwa da fahimta na gaskiya na zuciya wato wannan shine fik fahimta kenan shi za a nan Allah subhanahu wataala ce qad fassalna al-ayati haƙiƙa mun bayyana ayoyi daki daki li ya fahuna. amma ga mutanen da suke fahimta fahimta na kwakwalwa da kuma hankali wajibi ne mu fahimta mu koma ga Allah mu ƙara ganewa wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya saukar da ruwa daga sama wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake soke. ruwa daga sama shi ya sauko da ruwa daga sama fa akhrajna bihi nabata kulli shay Allah ce sai muka fito da kiwon kowane abu muka fito da shi da wannan ruwa an yi ruwa zaka ga kafa ta yi sama kore ko ta ina tsere sun fito fa akhrajna minhu khadiran nukhrij minhu habban mutaratiba Allah subhanahu wataala ce fa akhrajna minhu sai mu fitar daga wannan tsirrai din khadiran sai zama an fito da bishiya ko kuma kara karan ido masara sai daga an fito da karanta bishiya kuma in bishiya ce sai ta fito da bishiya shine khabira nukhriju minhu habban mutarakiba daga jikin karan da Allah ya tsirar ko karan gero ko karan masara ko karan dawa ko ko ciyawin shinkafa duka akwai inda su ɗan karamin ciyawi ne wato kuma irin su shinkafa wanda suke zara tun suna ɗauka akwai su dawa su kuma tsayi suke su yi zara akwai su masara su kuma goyo suke shine Allah ce fa akhrajna minhu abunan eh, eh, eh, abunan fa minhu khadiran nukhrij minhu habban mutarakiba muna fidda kwayoyi mutarakiba masu hauhawa da juna muna fidda kwayoyi masu hauhawa da juna ka duba kwayoyin masara yadda Allah ke yin su ɗaya kan wannan ɗaya kan wannan su yi layi layi Allah ɗau goyon goyon masara da za ka ɗau goyon cocuwan masara ka duba yadda yake ka duba yadda Allah subhanahu wataala ya jera su ka ɗauko kayan abu na gero ka ga yadda Allah subhanahu wataala ya jera gero wallahi in duk duniya mun haɗu mu jera gero ƙwaya ɗaya kan gero guda ɗaya zanzan ya ɗaya duk duniya ba ta yi ba ko a samo mashin ko wasu duk wani technology da ake bi da shi a kawo shi a jera yan gero guda ɗaya a yi wallahi ba wanda ya sai ba za mu iya yi ba duniya wanda ya yi wannan ashe ba shi za a koma gare shi ba sai a cigaba da saba masa sai a cigaba da saba masa a lokacin da ake jiran a samu mafita wanda ya yi wannan ka duba kasuwan masara ka duba gero idan gero ya fara zara ce laushi za ka ji kamar gashi babu kwayan babu komai in ya fara zara kai za ka yi kwaya ba masara idan ta yi goyo da za ka ɓallo wannan goyon yana ɗan ƙanƙani ba abin da za ka gani kawai sai soso mai laushi babu kwayoyi a jiki dawa idan ta zare kai ka ji laushi kawai a jikinta kai wato inda za mu kalli aikin Allah allah ya kamata mu koma ga Allah duk wani bala'i mai sauƙi ne a gudun Allah duk wata damuwa mai sauƙi ne a gurin Allah in Allah ya daman ɗaukewa yanzu zai kanci amma mutane suna cikin damuwa mutane suna cikin bala'i mutane suna cikin halin kakani kayi dukanmu mun shaida wannan musamman a wannan lokaci duk duniya ana cikin halin kakani kayi amma ga Allah subhanahu wa ta'ala mai waɗannan ayyuka yana bayyana mana abin da ya dace mu koma gare shi mu samu sauki ba mu fanɗare masa ba duk wani musulmi da yake tunanin zai yi kwace a cikin kayan wani ya daina wannan tunani duk wani mutum da yake tunanin zai fasa shagon wani don ya ɗauka ya don wai an takura shi ya fasa shagon dukiyar wani ya yi masa asaran dukiyar sai ya ɗauke ta zama tasa ta Allah mutane su daina wannan tunani duk wani da yake tunanin zai tsaye da wata mota wanda ta ɗauko wani kaya na dukiyar wani bawan Allah ya kwace ƙarfi ya tafi da shi ya ci hankalinsa a kwance yake gani yanzu ka kwace dukiyar wani ka je ka ci hankalin ka kwance wannan wani irin me muke gaya wa Allah ne me muke gaya wa Allah a wannan yanayi ya kamata maimakon a tuba maimakon a yi nadama sai ana fandarewa mu daina kiran bala'i fa mu daina ƙara wa kanmu bala'i fa wannan abin da muke gani fa ba ƙaramin bala'i muke ciki ba ba mafita fa sai in Allah ya kawo ta to mu daina jawo kanmu bala'i mu daina kara kanmu bala'i mu ji tsoron Allah mu yi hakuri lalle mu sani Allah subhanahu wata'ala shi ne mai komai a hannunsa kuma shi zai kawo mana sauki Allah ka kawo mana sauki ya Allah ka fidda mu daga cikin wannan bala'i ya Allah ka yaye mana wannan bala'i ya Allah ka gafarta wa iyayenmu da kakanninmu ka hada mu da cikin rahama Allah ka samu na cikin kintatu a wannan wata mai albarka Allah ka shirye mu ka shirye da zuriyarmu da iyalanmu ka sanya alqur'ani ya zama hujja gare mu Allah ka samu zaman to masu riko da sunnar manzon ka sallallahu alaihi wa sallam Allah ka karbi azumin mu Allah ka kawo mana mafita ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شو قبل mu Allah kai musu jagoranci da yin abin da zai zama alkhairi ga jin su za su yi wannan alkhairi ba Allah ka sa su gane kan su aikata wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la